mukaddashin jakadar ghana a china dr charles domina ya ce ana nan ana tantance ɗalibai kuma batun kwasan 'yan ghana zuwa gida shine abin da ya sha hankalin jakadancin situations like this, you can never have an amount that is enough for an emergency response. However, look at the critical a lamarin irin wannan ba za ka iya samun isasshen kuɗin zartar da aikin gaggawa ba sai dai mun dukufa bisa wannan mawuyacin aiki a cikin mawuyacin hali da muka sami kanmu muna mai da hankali akan raba ɗiyar gana a china gida biyu ɓangaren farko 'yan kasuwa ne da ke cikin ƙasar ta china ɗaya ɓangaren kuma shine mai da hankali akan ɗalibai ko da yake kuɗi da gwamnati ta wari ba kuɗi ne mai yawa ba za mu yi amfani da shi yadda ya kamata a cikin hali irin wannan lokacin aikin gaugawa kamar wannan zai yi wuya ka ce ka samu isasshen kuɗin zantar da wannan aiki mu dai godiya muke yi wa gwamnati game da bayar da wannan kuɗi yanzu abinda da muke jira shine umarni daga ghana dangane da maganar kwasar 'yan ganar zuwa gida da zaran haka ya samu za mu tuntuɓi waɗanda lamarin duk ya shafa dr damina ya yi kira ga ɗiyan ghana da ke cikin damuwa a ƙasar china su tuntuɓi jakadar ghana a china domin taimako. nothing at issue and we will ground. If we have given out our hotline to wherever you are in China. Gidan jakadanci a ƙarƙashin shugabancin jakadar Ghana a nan ƙasar China ya buɗe ƙofar samun mafaka. Za ka iya amfani da tutar ECOWAS kuma mun bayar da tutar mu. In kai ɗan Ghana ne, duk inda kake a China sai ka ji kana buƙatar ba da labarin wata alamar kamuwa da cutar zaɓin farko ka kira gidan jakadancin akan hotline ta ka bari su san inda kake haka kuma muna tuntuɓar hukumomin makarantu abin da nufi shine da zarar mutum ya shiga hali da yake zato na alamun cutar ta coronavirus ne maza ya kira waɗansu lambobi da aka bayar kamar haka 188 da kuma 1881208422 Ridwanullah muktara ba sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.